daidai da bakwai ga watan septemba shekara ta da sha shida. wannan shine kasan na talatin da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajirri allah maraukin sarki ya gafarta mashi kamar yadda yin uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitab shari'a na fadilatu sheikh al'allama Rabbe rabi hadi umayyar al-madakhali Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani a karatunmu da ya gabata malam madakhali yana mana bayani akan mazhabul khawarij fi takfiri manhajin khawarijawa na dauri na da waɗanda suka yi zamani suka kafarta sahabban annabi suka kafarta tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka kashe sahabbai suka kashe malaman farko idan ka ɗauko a aƙidan waɗancan hawarijawa na kafirta al'umman musulmi to ya tadda'alu maratin adida idan aka gwama shi da hawarijancin wannan zamani da yadda hawarijawan wannan zamani suke kafirta musulmi da malaman musulmi da kashe mutanen kirki to sai ka ga ya narki cin da ya zama ba bakin komi ba idan ka haɗa shi da cin wannan zamani shine amama takfir sayid qutb a irin yadda sayid qutb ke kafarta mutane abinda bai ta kara karya ba sayid qutb sai kafarta ka sai gaba da kai sai halattar da jininka su ko khawarijawan da yan asali su ba ma haka suke yi ba mun gano wannan da kyau ku mana abinda mala yake sai ya bayyana mana nan su hawarijawa na yanzu to sun zaki sun wuce gona da iri duk da cewa su batattu ne wannan ko shakka da tamba babu to amma sun ma wuce gona da iri mai yiwa da sun ɗauki sau na iyayensu da suka gabata wajen ɓanna sun yi irin wannan to da ɓannan na yau bi munin da ya ba a yanzu kuna fahimta abin da mala yake sai mana bayani a kai ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye yanzu misali hawar jawon da idan su ga mutum yana karta ba ruwansu da shi da karta ba ta cikin kaba'ir zunub mun gani ba ta ciki amma hawar jawon yanzu suna ɗaukan bindiga su harbe mai karta ko ba za yi to kaga inda ma da yake sai nuna maka akwai bambanci khawarijawan da suna fada da mai fada da su ne khawarijawan yanzu kana tashan mota ma za su bi ka suka sheka garin ma kayi niyan barin musu to amma ba za su bakka ba si fada da musulmi si fada da kafirai karasa gane su wai suke son ne a yi za su ce duk wanda bai bi su ba to jinin shi ya halatta sai a ce to kukuna kuna ina ne mun gano a ina za a ganku a biyu ku kuna ɓoye mana sarari al'umma na kuna gano wannan taɓar gaza na mutanen ku kuna can a ɓoye idan aka ce mutanen ƙasar nan gaba ɗaya za su bi ku a ina za su gan ku su bi ku inda kuke zaune zai kwashe mutanen ƙasar eh yanzu misali sai wani ya tsorata ya ce kai don dai in guje ma kisa bar in je in haɗa kai da su ta yana zai kai gare su inda ka san ba addini ba ne irin na annabi shi annabi lokacin da ya kira a garin makafi da yake in kana son ganin shi kasa inda yake kun gano wannan baƙi irin su abu zarri sun iya gano inda annabi yake lokacin da annabi ya hijira kowa ya san inda ya tura sabon shi hijiran farko habashi suka ci wannan ma ya sa kafaran makka suka iya aikawa a je a yi mai makirci don an san inda ya ci na gaba da ya tashi hijira zuwa madina kowa ya san inda ya je sai da ya kafa gwamnati har ma ya ce din inamu inamu ya zo ga inda muke sanin inda yake ne ya sa kafirai suka bi shi badar da uhudu da hazab ma'ai jama'a mun fahimci wannan da kyau inda za gane khawarijawa na yau sun sha bamban da khawarijawa na da waɗannan ɓannansu ya fi na da khawarija wanda kowa ya san hiraura suka ji har sai da ibnu abbas ya iya zuwa ya sami sa inda suke aka tattauna har ma mafi yawancinsu suka tuba suka dawo cikin al'ummar musulmi amma su wan yau da zaka tuba ka bar su to suna nan suna haƙonka sai sun nemo ka kuma sai sun kashe ka in aka ce za a lissafo maka za ka yi mamaki to su waɗancan jawon da ne fa annabi ya magana a kansu ya ce karnukan wuta ne duk inda gansu a kashe su duk da sassaucinsu a kan na yanzu kun bayanci wannan da kyau ku kenan da a ce su ne na yau annabi zai hukunce kai tsaye kansu to musan ko mai za a faɗi a kansu to jawon yau su ne waɗanda suke da wata sabuwar aƙida cewa din nassin da ya zo to yana magana akan abin da ya faru a dadi banda yanzu suna da aƙida irin aƙidan a sha'ira cewa annabi shi fa ya yi annabta ne a zamanin da yake raye da ya kwanta ya mutu to annabta ta ƙare waɗanda suke 'yan baya to su za su zaɓi yadda za su yi addini su kafa hujja da alkur'ani da hadisi in sun so in sun so kuma su kafa hujja da abin da ya masu daɗi a ransu an gane wannan da kyau ko wannan shine tunanin waɗannan batattu ɗin kuma a haka suke tafiya har yau to in ba a tsaya maka wannan bayanin ba ina gaya maka bayan da za a yi irin yadda suke zuwa su yaudaru mutane da kalmomi da cewa addinin Allah suke jahili zai iya miki kafa ya bi su an gano wannan da kyau ko a ce maka gafa aljannar raɓar-raɓa ka auna ka ga yadda kake cefane da kyar yadda rayuwa take gudana da kyar dokan yau daban ta gobe daban ta jibi daban kuma za ci kai kafa aljanna inda za ka je ba cefane ba abin da ya dame ka da siyan fuloto na yi mai takarda ko neman izinin gini an gane za a ga abin cikin sauƙi da sassauci ba ka da wani problem a rayuwanka sam sai ce to ɗan rike wannan abin ka je can wajen ka matsa shi daga nan kawai shine tikitin shiganka aljanna to ga damuwa ga jahilci ga talauci waɗannan abubuwa sun haɗin mu mutum ya ke tsammani an fahimci wannan to soja da ɗan sanda da kowane irin jami'in tsaro ko ɗan siyasa ko na hamshakin ɗan boko ba za su iya hana wannan yin wannan abun ba ba za su iya ba idan misali aka ce gwamnati ko wani attajiri ko wasu taron 'yan siyasa sun ɗibi dukiya sun bashi sun yi mai maganin ɗaya daga cikin damuwan shi shine sun yi maganin talauci ne kawai amma jahilcin kuma ba wanda shi ne jagoran waɗannan abubuwan duka idan malamai suka gamsar da shi suka bashi ilimi ba ta yadda za a yi zuciyin shi ta riya mai ya je wannan abun ba zai yiwu ba domin ya san ba aljanna za shi ba wuta yana ba amma a yau an ce malaman ba su da abin da za su yi hasali ma ƙoƙari ake yi a rusa su allah maɗaukin sarki ya kiyaye ni ko zan ga ta yadda za a yi al'umman da suka mai da su baya a ce su nasara ba yadda za a yi su nasara yadda kaga kafiran maka ba su nasara ba ko da suka mai da malaman zamaninsu baya a ƙarƙashin jagorancin manzan Allah ko Allah ya karya su ya rusa su ya sa da su ake sha'awa suka zama abin tausayi da abin Allah wadare a duniya har yau ko duk gwamnatin da ta sa wannan game da malaman al'umma sai Allah madaukin sarki ya mata abin da ya wuce wannan ba lokacin da fir'auna ya faɗa da malaman zamanin shi a ƙarƙashin jagorancin annabi musa da harun haka Allah maɗaukin sarki ya mashi ba a fada da wannan ma'aikatan sau da wannan ma'aikatan tana ansarin ne na abubuwan da take daga majalisar Allah ba in ka shiryo faɗan, to kana faɗa da Allah ne gadan-gadan shine man adali waliyan sai ce faƙada adan tuho bilhar duk wanda ya faɗa da wani masoyina babu masoyin Allah na farko irin malamai mun gano nan da kyau domin ya ce inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun su masoyan Allah nan su ne wanda ba su da tsoro abin da za su bari a duniya kuma ba za su yi damuwa a lahira ba sai ce alladina amanu wa kanu yattaqun to su waye alladina amanu wa kanu yattaqun Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama to kai sai kace waɗannan masoyan Allah ne zaka yi fada da su a hadisi kudus kuma ce to ya fito ka fito ya shiryo ka shiryo ga shi a fage a zo a kara za ka iya allah maɗaukin sarki kyauta malam madakali alƙalamin shi bai kafe ba yake cewa wai lamme unin manhaj sayyid kutub walau kana fihi sabbin lil anbiya walau kana fihi takfirun li ba'd sahaba walau kana fihi takfirun lil umma haka za ga mutane suna kokarin korototo na yada da yin fenti da kwaskwas da gyaran fuska na kokarin gyara wannan manhaji na sayyid kutub ana kokarin nuna cewa ai almufakkiru zamani ne mutum ne wanda a wannan zamani babu mai tunanin shi babu mai hangen nesan shi babu wanda ya san ya kamata irin shi saboda ya tattauna abin da ke damun alam bi asriha duniya ɗungurungun ɗinta saboda haka jama'a kuzu. zo mala ya ce masu wannan aikin fa suna ƙoƙarin ba da kariya ga wannan manhaji na wannan sayid kutub ɗin walau kana fihi sabbin lil ko da kuwa a cikin wannan manhajin akwai masu zagin annabawa shi za na gaya muku gayyen tafiyan sayyid kuto ba a maganin aƙida shi sa kowa akwai a ciki za ka samu 'yan faila za ka samu 'yan shi'a za ka samu kowane mashirmanci In inda kana son ka gane wannan to ka kalli tafiyan da ake ce ma umma haka suke wai duk wani wanda da yake iddi'a'in islam to ummatul islam ne ya shigo a tafi tare da shi an gane wannan da kyau ko. mare ce ko da cikin gayya akwai zagin annabawa walau kana fihi takfirun li ba'd sahaba ko da ko a cikin gayyan akwai waɗanda ke kafarta wasu daga cikin sabon annabi kai walau kana fihi takfirun lil umma ko da kuwa a cikin gayya akwai masu kafirta dukkanin al'umma yanzu gaga masu zagin annabawa su ne sufaye kuma akwai su a cikin tafiyar masu zagin wasu daga cikin sahabbai da kafarta su su ne 'yan shi'a da nawasib sannan masu kafarta ɗungurungun ɗin al'umma su ne khawarij to a cikin duk wannan gayya na sayyid kutub to akwai sa a ciki an gano wannan shi yasa duk mutumin da bai koshi da aƙida ba za ka same shi yana fada cikin matsala cewa ko ahalus sunna wai kun ce ba wanda ya iya sai ku kun ce in dariƙa ba daidai suke ba kun ce in shi'a ba daidai suke ba kun ce boko haram ba daidai ba ne kun ce kun ce yau ma 'yan boko da so koma gefe suka ce kowa ya zo a yi addini maganin aƙidan da ke haɗa kwa tsaniya da waɗancan kun ce su ma ba daidai suke kwarai da gaske ai su ne ma asalin bala'i ai ke za tun da muke sai dai mai magana irin ta siyasa kawai amma ba mu taɓa murnan cewa wai an kafa gwamnati a ƙasan masar da ake cewa 'yan eh, wannan ikhwan sun gaba gwamnati ba sau da gwamnatin musulunci ba ce gwamnatin ikhwan gwamnatin sayyid Kotun ne shi sa a lokacin da suka kafa gwamnatin nan da nan suka je suka gayyato iran masu zagin sahabbai suka zo suka yi suna neman a taimake su da kuɗi aka ce sharaɗin sai sun ba da dama an shigo da malaman shi'a ƙasan masar wanda abin mamaki a gwamnatin kama karya na mubarak bai ba da wannan daman ba bai bayar ba sam bai yadda a ci mutuncin addini a yi abin da ba shi kenan ga al'umman musulmi ba jiyan da allah maɗaukin sarki ya ara mai lokaci mai tsawo gita ta ɓargazan da yi saboda ya rabu da addini ya sakata ya wala ran da ya fara tsokanan addini ya ce ba za a rika kiran sallah Allah su fi a kowane masallaci ba sai dai za a rika kiran sallah daga masallacin gidan gwamnati ne siyasa a gidan rediyo duk wanda ya ji kawai tafi masallaci ba wani maganan wai wani ya sa Allah su bai wata uku a karaga mulki ba kiran sallah kadai ya tsokana mun gano nan da kyau Allah madaukin sarki ya karya gwamnatin ana nan su mursi da suka hau da ya shigo da wannan bala'i ka gaya man shekara nawa ya kan mulki ya shekara ne jiyan da allah maɗaukin sarki ya mashi ya karya gwamnatin sau da ya yadda ya amince da hannun shi da bakin shi da alkalamin shi a shigo da masu cin mutuncin al'umman da suka fi kowanne daraja cikin wannan al'umma na musulunci allah madaukin sarki ya susuta al'amarin shi ina gaya muku a cikin gwamnatin ƙasan nan da za a samu mutum ɗaya cikin jagororin ƙasan wallahi a irin wannan abin zai ko in duk sauran mutanen kirki ne ko wallahi sai allah ya dambala su in allah ya baka dama kowace iri ne ka sani ya fasan maka nashi ne mulkin da kake daga cikin sunan shi aka tsago aka baka don a girmama ka madadin ka yi abin da ya kyautu ya kamata ya dace sai ka sauka a ka'ida kana yi abin da bai kyautu ba allah maɗaukin sarki zai rikita al'amarinka duka shi za ke jin malami suna cewa allah maɗaukin sarki yana barin mulki a ta yin shi ko da kafirci amma inda adalci amma allah yana karya gwamnati bin da'awa da aƙidan musulunci inda zalunci zalunci ba fa cutar talaka kade ba zalunci mafi girma shi ne taba addinin Allah kun gano wannan da kyau ko Shi ne zalunci mafi girma faɗa da taɓa addinin Allah da ƙoƙarin hana masu kira zuwa ga tafarkin Allah sakata suwala da kin mara masu baya da ƙin tallafa masu duk gwamnatin da ta yi wannan koma gefen ku sai Allah madaukin sarki ya hana ta abin da za ta yi ba ma Allah madaukin sarki irin wannan karambanin saboda in ka lura duk abin da mai mulki yake tinkaho da shi kayan Allah ne ai ba na shi mutanen da kake mulka kai ne kai su dabbobin da ke kasan da ke kan tudu naka ne kai kai tekuna da rafuka da halittun da ke ciki naka ne ciyayi da bishiyoyi na kasan na ita kanta kasan da kuke rayuwa kanta naka ne in ka ce motoci da sauransu taman da aka ɗiba aka yi naka ne robobi naka ne duk waɗannan abubuwan naka ne hikiman ma ne waɗannan abubuwan kai ne kai ba Allah ne ce allamal insana malami ya alam ba jama'a mun gano wannan to duk wanda yake sanye nasara a bisa jagorancin da yake koya yake Allah wannan ma'aikata ta addini kar ya saki ya karambanin tabata in kuma ya ce zai tafi da wannan harka ko to karya suke kuma ya mara mai yan bida a baya shi ma da ɗaya ne allah maɗaukin sarki karya daular zai ya ishi gwamnatoci su kalli irin yadda allah maɗaukin sarki ma daular saudiya ba lokacin da kakansa sarki sa'ud mara ma muhammad dan abdulwahabi baya yi aka tabbatar da aƙida ta kwarya ƙasa allah ya wazar da mulkin a tsatsan shi an gano wannan waɗannan sai ce su ba ruwansu da addini shi sa sai ga mutu ya gama mulkin ya sauka ya zama abin tausayi yana mulkin ma jama'a ta tsane shi ba a haka duk abin da za ka yi ko addinin allah ya zama shi ne na farko an gano wannan da kyau ko kuma allah ya ɗin wannan inna dina inda lahil islam musulunci musulunci musulunci in ka matsi malaman nan ko da za ka bi tsarin mulkin ƙasa za su gaya maka abubuwan da ya kamata ka yi an gane in ka kiyaye waɗannan abubuwan ka bi shawarwarin da suke baka duk da cewa yau 'yan siyasa da 'yan boko sun koma suna cin mutunci da zagin malamai da kallon su ce ma zaunan makwaɗaita su ne sirrin zaman ku lafiya su ne sirrin zaman ku lafiya da kuma yaukakan mulkinku inda kun yi abin da ya kamata malaman za zo suna muku bambaɗanci ne ko suna zuwa suna maula a wajen ku yanzu saudiya da ce ta rage na ebe dubu goma wannan ma ya zama kasan bala'i ba tun da abin da suke ba a ma musulunci wannan abu a je a rage wasu amma ba na ebe ba wannan shine maganan gaskiya mun rubuta mun tura musu don ba za mu shiru da waɗannan abubuwan muna kallo ƙasan ta shiga cikin matsala ba kuma daɗin al'amarin da yake mutane ne wanda akwai addini cikin su ko da ko ba duka ba sun nuna cewa za su duba kuma za su gyara gara a rage albashin da a cire su an gano wannan a yau lokacin da aka samu riyal ta daga na'ibin liban ana ba shi albashi duk wata 280 ne ba akalla in kaga ya yi limanci sosai sai liman bai da lafiya baya komi sai dai zo masallaci kawai ya zauna sai kuma a ƙarshen shekara yana yin limanci na wata ɗaya sanda liman yake hutu to shi kuma liman albashin shi ninkin haka uku ne zai je maula da bambananci gidan wani tsakani da Allah ku gaya mai yadda Allah ba zai sa albarka cin abubuwan da suke ba kuma Allah ba zai goyi bayansu ba kuku yanzu ba wanda ma yake iya ba ku daman ku gan shi ku yi magana da shi balantana ku ba shawaran da ya kamata bayan wanda ya mutanen nan da ake gudanar da su shi saukar da littafi ya bayanin yadda ya abin shi ya turo ɗan saƙon shi ya fayyace komi kai kuma baka san littafin nan ba baka san zancen ɗan saƙon nan ba wasu turawa ne suka zauna suka rubuta wasu zantuttukan banza suka ajiye maka kullum za a ga mutane suna shiga baki wai doka ce to uban waye ta ba su ke ta dokan allah ce da ba a canzawa mawaƙi fi hankali ya waka sai dan jaririn ya ce to ai kaɗan caccanza ba irin na daban ya ce to ƙur'ani ne ku gano wannan da ku ƙur'ani ne ba a canzawa amma waƙa fa ana canza ta haka doka na kowa ma ana canza ta dokan ta zo sai kaga gaba ta daidai da jama'an ka ba akwai matsala kuma an yi ta shekara malala gashin tinkiya ka canza kafira su raba ta Allah bace ta daidai da jama'an ka in kuma kaga za ka takura musu ka soke ta so da jama'a ake harka so da ba ƙasa ake mulka ba su ake mulka al'umma ake mulka ma ce to ai doka ne ba mu muka yi ba da ɗaɗɗiya ce ita dai kanta ba wasu ƙarti suka yi ta kai ba ƙato ba ne ba ka soke ta jama'ar annabu kuna fahimtar wannan ku wallahi duk gwamnatin da ta yi wannan karambanin wallahi sai ta ci kasa wallahi sai ta ci kasa shi sa in har aka sai Allah sai cire hannun shi sai sai ta hauma hauma hauma hauma har lokacin da aka ara masa ya kare ba shi komi ba alamun Allah ya cire hannun shi kuma wannan gaskiya ne ba kwa san a faɗe ta to amma kuma cin da gaskiya ce za mu faɗa ko da wannan zai kai ga a juya mana ba ko ya kai ga ma kashe mata gaskiyan gaskiya ce dole faɗi ta an gano wannan da ke ku yanzu gwamnatocinmu inda ka cire ta sama ita wannan ka cire ta gwamnatocinmu na ƙasa waɗannan 'yan sayid kotob ɗin su suka je suka magalkale su ya kamata ka san wannan musamman wacce tafi kusa da ku waɗannan suke makalkale da ta gam kuma ka gaya man yadda za su yi nasara ka gaya man yadda za su daidaita da talakawa da jama'ar annabi ba za su taba daidaitawa ba sau da su masu waɗannan aƙidan ba abin da ya dame su da addini shi ko abin da yake tattare da al'umma na farko shine ne addini ne duk wanda bai kula da wannan addinin ba zai nasara ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malai ce falaka idu dhalla kun ga waɗannan aƙidu na ɓata wa min ha alhulul wa wahadatul wujud daga cin aƙidin nan da suke na ɓata ne kuma suke ɓatar da musulmi akwai aƙidin hulul ita ce aƙidan cewa allah ya shiga jikin mutum shine za ka ji kiristoci suna da irinta cewa ruhi mai tsarki ya bishi ma'anan wannan shine ko dai mala'ika jibril ya shige shi ko allah ya shige shi yi suna cewa allah ya magana da ni a daren jiya saƙo ne allah ya bani shine wannan aƙida ce ta hululiya da kuma aƙidan wahadatul wujudu cewa kowa ma allah ne to kiristoci da yahudawa suna da wannan aƙidan to sufaye ma suna da ita shine ba ce kaga aƙidin nan na bata musamman waɗannan aƙidu guda biyu wata tiri sifatin lahi da kauda da watsi da murɗe ma'anonin siffofin Allah suna ƙidan mu'tazila da jahamiya da asha'ira kullabiya da matiridiya da shi'a wal bi khalqil qur'ani da magana akan cewa alqur'anin nan ba siffan Allah bane halittan Allah ne haza kulluhu la yunafi tajdidi indahum su wannan in kana da wannan aƙidan to su ka zo kawai a tafi ba a da matsala abinda da ake so a gina na sabunta sabuwar ƙasa ko al'umma to gayyanku ake so kawai ku zo mu ci fa huwa hu mujaddidu to a wajen sa sayyid qutub mujaddadin zamani ne duk wannan aƙidan zo da abinka zami maka uzuri akan inda muka samu saɓani sai mu haɗa kai a inda muka samu haɗuwa shine dukkaninmu in ka kalli sun so su mai da addini yadda ka san jam'iyyar siyasa ce yanzu a jam'iyyar apc akwai kowa a ciki da mai zagin allah da mai zagin annabi da mai ma'annabi salati da yaban allah da akwai a ciki haka da ɓarawo da ɗan daudu da karuwa da mai shan jini da malami da mai wa'azi da waliyi da akwai a ciki haka ne to haka suke son wai addinin allah ya zama yanzu gaje jam'iyyar pdp ita ma haka take da irin wannan kwamutsin in gaje jam'iyyar abga haka take da irin wannan tarkacin haka to haka suke son wai addinin musulunci ma ya zama babu rariyan tacewa da tantance sai wanda yake na addinin kadai to wannan tafiya na sayyid kutub da tafiyan umma da tafiyan ikhwan duk haka suke tafiya ne na tarkace haka waɗannan da suke kiran kansu wai 'yan tabligh 'yan tablik zunzurutun 'yan bid'a ne irin waɗannan su za mu magana a kansu a gabacin malin zai zo zai buɗe mana chapter a kansu allah maɗaukin sarki ya kiyaye wani hana na ƙol malin almarkali ce to mu dai muna cewa na'am ko mujaddid ba mu musu ba gaskiya ne sayyid kotso mai jaddadawa ne lakin nahu mujaddidun li kulli al kabi kubura. min mazhabin khawarij wa mazhabil rawafid wa mazhabil murji'a wa mazhabil jabariya wa mazhabil sufiya kulluha jaddadaha wa bainana wa bainahum kitabu sayyid kutub wa mu'allafatuhu malaci ba mu musu gaskiya sayyid kutub mujaddadi ne amma fa wanda ya gwagwarmayin jaddada duk wata bid'a babba da ta zame ma addinin musulunci waigi ya zama musulunci matsala to ya jaddada ta min mazhabin khawarij ya jaddada mazhabin khawarijawa wa mazhabin rawafid kuma ya jaddada mazhabin rafidawa in shi'a wa mazhabin murji'a kuma ya jaddada mazhabin murji'awa da mazhabin jabariya da mazhabin sufaye ha jaddada duk waɗannan ɓannan lalle ya jaddada su wa bainana wa bainakum kitabu sayyid kutub malai ce a'a ai ba sai an je da nisa ba ai ga littattafan sayyid kutub din nan a dauka a duba wa ma'allafatu da dukkanin wallafa wallafan da yayi shin abin da muke fada za a gani akwai a ciki ko ko babu an gano wannan abin da malai yake sai ya gaya mana anan shine ai ba ƙarya kusa da gida ai an gano wannan da ke ku a rakol tafan a duba abin haka ne ko ba haka bane shi na abin a yau ake ɗaukowa ke sun za a yi cewa da sunan addini tun wanda ya ce zai karo da addini bayan da allah ya saukar da addinin shi bako allahi sai an sha mamaki ta gaya muku bayan da al'umma za su ci akwai kurakurai da yawa da wasu ke wanda mun yi ma samu dama an karar da su abu ma ya gagara su abin da suke so ne ka ta da su hoto duk abin da suke kace daidai ne a to wanda yake wannan to ba malami ba ne ɗan iska ne kenan ba ka cewa da abin da mutum ya zo ya daidai ne bayan ka san ɓanna ne an gano wannan misalin wannan fa misali a ce za a mai da tsarin addini zama interfaith na sha magana kan wannan ko ni da kowa ma zan yi fada da wannan ne so da ya saba ma addini da nake yi da nake tsarin in na mutu zan sami yardan Allah idan ko gwamnati ko ban mara mata baya ba duk siya sai na rayu sau da ba su suka yi ni ba kuma kasan ba ta su bace duk wanda ya ce kakkara ya kanta ka tafi kotu zai kara yi kun gano wannan da kyau ku in aka ce za a markaɗe ma'aikatan addinin kafirci da na musulunci waje ɗaya safa a tare wannan shi kan shi kalma ce ta rudda na sha faɗin wannan na samu na ƙoƙarin samu damar da zan faɗi wannan abin ya gagara in kana son baka ce za a yi wannan kamar ka ce za ka yi ma'annabi muhammadu da abu jahal kwamiti guda ɗaya ne ba iri ɗaya ne ka ce za ka yi annabi muhammadu yana da ofis da ofishin abuja guda ɗaya sai ka yi masa diji guda ɗaya di iri ɗaya ne ko auna da annabi musa ko annabu adam da shedan jama kun gane illan wannan abin ba wanda za su gaya masu gaskiya in bawa ba in ba malami ba to amma sai aka ɗibo 'yan umma to su kuma dama suna da irin interfet to su ne suke waɗannan abubuwan shi ga muku suke makalkala da gwamnatocinmu kuma ka gaya man yadda za a yi nasara kan haka su kuma ƙida ƙidahumai da suke son a ba su kujerar umara ko kujerar aikin haji ko kaza ko kaza ko ita wannan gwamnatin ta yau fa ba ta wannan cin hanci da rashawa wannan dole a yaba masu akan haka sai dai ba mu san kuma su ba an kasan wani al'amari shi dan adancin da dai ba mala'ika ba ne kuma za ka sake shi a cikin kudin al'umma kuma shi din nan ba ya san addinin allah ba ne ballantana ka ce addinin ne zai juya shi kuma mutum ne irinka yana san abin da kake so sai kake mai kyakkyawan zato an gano wannan ka ce ba sa kaza in dai oga za ka ce baya yi wannan kowa ijima'i ne baya yi don ya yi an gani haka ne amma wallahi duk wani wanda yake kasa da shi ko akwai inda dabarbaru irin nasu akwai dabarbaru irin nawa da naka da dai sauransu an fahimci wannan da kyau ku to amma a zahiri dai ba mu gani ba ballanta na mu faɗa amma dole waɗannan abubancin da ba mu samu damar su a inda ya kamata mu faɗe su ba za mu faɗa amma da hikima wadda kar mu je lahira allah ya ce mun sani mun bari in aka ce mun sani mun bari mu ci a ɗauko kasat na 33 yana ciki ko a lahira ake mu tambayin sai na faɗi wannan an fahimci wannan da kyau ko mun faɗa kuma ma shi kan shi Allah ma yana da kasa ɗin ai zai ɗauko yasa sashen da akwai kyamara ta ɗauka duk ta ɗauke ku duk mun fita ba ma ciki da duk wani ma lafiya salafiya ke duniya wannan ba daidai ne sam sam sam sam ba daidai ba ne. dole ne a bar kowanne su yi haka in aka ce za a tattare wannan saboda ana ganin addini suke addini suke hada soje ɗaya ko to me zai hana ba za a hada ofishin jam'iyyar apc da na pdp a masu shugaba ɗaya ba su ma duk ba siyasa suke ba jam'iyya suke ba yadda apc take hamayya da pdp pdp na hamayya da apc haka musulunci ke hamayya da kiristanci kiristanci na hamayya da musulunci bala'in hamayyar ma da ke tsakanin waɗancan ku 'yan siyasa ba ku da shi don har yau ba ɗan apc da ya taɓa kafarta ɗan pdp ko ɗan pdf kafartawa babu shi in ka kafartawa tsakanin malamai ne suka shigo kun gano wannan da kyau ku an shigo da aikinmu ne ciki amma mu ko duk inda kirista yake da mai sauki da mara sauki da na sama da na ƙasa da na dan birni da na kauye ƙauye da na arewa da na kudu dukkansu kafire ne kuma su mutu ta za su Qur'an ne ce laƙar kafara alladina qalu inna allaha salisu salasa to ya ka da wannan ka isa ka canza ma kan wannan qul ya ayyuwal kafirun tana ina lam yakunu alladina kafaru tana ina jama'a mun gane wannan waɗannan abubuwan ko dole ne sai an gaya ma hukuma su kuma ba kowa ne za su iya gaya hukuma su ko 'yan interfet da 'yan umma da suke tare da su ba za su iya gaya masu wannan ba so dama sun ce a kida ba ruwansu da ita in ka ce ba ruwanka da kida ku, to a wajen ɗan boko kamar ka ce waye ne ya faɗi english da mass kun gane misalin kayi waye ka komi amma ba english da mass ni ban dai san course din da za ba a jami'a ba to a lahira ma baka da wajen zama ka san haka kana cira aƙida to ka faɗi ingilish da masu shi ne za ka yi suna cewa kowai da ka je ka yi tsalla suna nan maza su ce maka dinar hubbi suke yi fa inni ya tsawaran fi masajidar raki'u fa’in ne ya tsawaran indal kanisa da sajidu ka za ka za ka shi ke an bata wannan ba dole cin da mu aƙida muke karanta ko da muna son mutane gwamnatinmu ne muna goyon bayansu suna tare da mu ɗari bisa ɗari billahi sai mun gaya masu wannan gaskiya da yanzu an shiga wata harka ce ta addini an gane kamar yadda shugabanni suke cewa mun farantsi da ƙur'ani to a zo a buɗe abin da ke cikin ƙur'ani ba kawai barazanar mun rantsi da ƙur'ani ba ka rantsi da alƙur'ani za ka bi shi koko ka rantsi da ƙur'ani za ka yi mai tawaye kuma gane wannan a buɗe ƙur'ani shi Kur'ani bai da baki ne ko bai magana ne ko shi ƙur'ani zai baka dama ne ka bu abin da yake kafirci ne dole na abubuwan dole ne siyan an yi magana kansu duk wanda zai gogi addinin musulunci ko zai sha mamaki amma muna ma gwamnatocinmu fatan alkhairi za su gyara amma sun ɗibi kishiyoyinmu ne suka sa suke faɗa da mu ba su sani ba shi za suke shiga matsala in za su yi adalci kowa a ba shi dama a saurare shi na sha faɗa in ce mulkin jama'a ko ko in ce mulkin siyasa kashi 80 ɗin shi sauraron jama'a ne kashi 20 ne a ciki shugaba yake lura da aikin gwamnati aikin gwamnati akwai waɗanda aka ɗiba sunansu ma'aikata suke aikin gwamnati ba shugaba ɗan siyasa ba shi sa annabawa gaba ɗayansa sauraron jama'a ne aikinsu shi yasa cikin hadisi annabi ya ce kanat banu isra'ila ta susuhum anbiya'uhum sauraron jama'a ne kai shugaba na siyasa shi za ba a san mulkin soja mulkin soja abin da ya dame su ƙasa 'yan siyasa abin da ya dame su jama'a idan ɗan siyasa ya ce shi ƙasa ta dame shi ba jama'a ba to ya kamata a ci da shi sau da mulkin soja yake yi kawai kakin ne bai sa ba kun gano wannan da kyau ku to mulkin siyasa mulkin demokradiyya shi suke can gwamnati ne na mutane don mutane to dole ka ba mutane dama daman da za ka ba mutane mafi girma shine daman addini daga ganin sai jininsu sai hankalinsu sai nasabansu sai me sai dukiyansu dole ne wannan to kuma ba wanda za su gaya maka yadda wannan yake sai malamai waɗanda suke aiki a ma'aikatan addinin allah kuma ba wanda kwaɗo ga ce kuke so ba a kowa a ba shi dama a ji ta bakin shi ai kuna da ilimi kuna da hankali an gano wannan da kyau ku shi samu dole ne mai kira ai mashugabannin mu biyayya a masu da'a amma inda suke kuskure su ba mu dama mu gaya masu, in ba wannan dama kuma za mu faɗi a nan shi yanan kawai magana kari. ba don su muke ba muna yi ne don abin da za mu tarar ranar gobe kiyama idan wannan lokacin ya wuce ban faɗi ba lokacin baya muka faɗa hisabi na nan najiran wajen Allah ko ba za mu daya mana hisabi da kukuna shugabanninmu ma abin da ake a cikin ma'aikatu irin waɗannan to ba daidai ba ne kuma dole a gyara in ba gyara ba ko haka mutum sai ya gama zai tafka da na sani zai tafka da na sani ina gaya muku da yake gwamnatin buhari gwamnati ce wacce ta san darajan addini da malamai can saman kenan da aka ce za a yi fim village a kano da malamai suka ce ba su yadda ba ya ci gaba da yi e ya ci gaba da yi ina gaya muku wallahi da ɗaya daga cikin gwamnonin ƙasan nan ne suka ce za su yi malamai su yi magana fitowa ma za su zazzagi malaman su sun yi ba da ya dame su amma shi da yake ya san mutuncin addini ya san mutuncin alkur'ani da sunna da darajar malaman da ke dauke da alkur'ani da sunna nan da na bido ce shi dama bai ce zai yi ba yan majalisa ne kuma an dakatar jama ba zauna lafiya ba kai allah kai mababa buhari albarka ka ƙara rike mashi mulki mu muke nan. sauran ma in suka girmama addinin allah ko allah za ka ji ma abun duk canjin da aka yi a ƙasan nan ba malamai suka yi shi ba ba canjin ne ya ci jinin albani ba Kuma ba abin da ya dame su da wannan duk abin da za a faɗi a ji abu kasusuwan shi da ya mana tun kafin zaben ma tun zaben baya da aka yi mai bai faɗi ba kuma hatta yin da za a gudanar da gwamnatin nan baya kasa da ya faɗi ba duk najeriya ba an ji ba yana ba da haƙuri kafin ma a yi kai ka ce kamar allah ya nuna mashi zafi ka mutu ba kuma za a yi canjin nan ko mutane za su shiga matsala to ba za ka kai lokacin da za ka roƙe su za ba to roƙe su yanzu Allah ne ke sa albarka a cikin maganganun malamai amma sai su ce wai su duk magana karka sake ka yi sai abin da ya daidai da abin da suke so to kuma kana tare da 'ya'yan kishiya ka gaya mai yadda za mu zauna lafiya waɗanda suke tare da ku suke gaya muku maganganu su kuma mu a wajenmu ba ban ma san addinin da suke yi ba da kaji addininsu an gane kuma abin da suke cewa a yana fada da addininmu in muka yi yunkuro kuma ku ku ce muna fada da ku da sai ku zama ba ruwanku ku koma gefe ku bar mu da su mu zo mu da su mu ba ku shawara sai ku auna haka ne an nemi a zauna lafiya kenan in ko ba ka baka dauki bangare daya ni zan ga yadda zaka zauna lafiya a zamanin annabi wani ya dauki raƙumi ya ba dan shi kyauta waɗanta ce ya je annabi ya zama shine shaidan kyautar daga zuwan shi annabi ya ce duk ƴaƴan ka ba su haka ya ce a wannan ai dan amarya ne ya ce to je ka ba na shaidan wannan zaluncin ta ban wuce. ya ce kana son dukansu kuma su gare ka ya zama daya su ya zama ɗaya su waɗannan 'yan umma da suke tare da waɗannan mutanen a yau su fa ƙida ba ta da muhimmanci a wajensu kwata-kwata su sa sayar kutub ne mu kuma abinda da suke bi da muhimmanci a wajenmu kwata-kwata abin ke da muhimmanci a wajenmu shine a ƙida shine abin da annabawa suka kira a kan shi mu so muke a gyara kawai ba ya banna ba a gyara akwai abubuwan da muke tsarin mu gaya masu ba fa daidai ba ne kuma kuskure ne a ce ba za a gyara ba ai don an riga an yi an sanar sai mi ƙur'ani ba akwai nasu akwai nasir wal ba ƙur'ani ma da yake maganar allah alantana maganar wasu ƙarti ba kai ka faɗa jiya ba yau ka zo ka ce ka fasa ko a gidanka baka haka Allah madaukin sarki ya kiyaye komi fa ka faɗi gaskiya ka faɗi ba wani matsala to a ɗauko littafin sayar ko top ɗin a gani kuma ka lura in ga jojin yan shi'a ko ba ka taɓa ganin sun yi magana kan wannan ba so dama aƙidan su ne sa da usbu'ul wahada makon haɗin ka yi daidai da su yan ka yi daidai da su yan ka kowa ma yi daidai da shi wanda kawai wannan abin da aka yi na gwamnati tsakanin musulmi da kafirai a ma'aikata ɗaya ba wanda wannan abin zai dama sewa sai a halu suna na gaskiya domin inda za a yi wannan gama ɗajin to a faru tun daga sama bai na naba adamu wa shaidan ofishinsa ɗaya dijinsu da mun gano nan da kyau ku a faru a sakko haka haka haka haka ni ko ga yin da zai yi an fahimta allah madaukin sarki ya kyauta mai sauƙi ka wanda kowa zai gane jam'iyyun siyasa nan da a haɗe soje ɗaya ai yi masu ciyaman ɗan fati kwaya ɗaya da ofis guda ɗaya duka sarka ko ku je ku yi harkokinku amma kuma jawabanku a wajen wana za ku ji shikenan guda ɗaya ya isa zai yiwu don me ba zai yiwu ba su ɗaya ba ko ku addininku saboda bai da muhimmanci, shi za ku yi wannan ku bai da daraja da kima abin da za a yi maka na rayuwa an gyara maka za an ma kaza in dai addinin ka ya lalace ko aikin banza ne kana mutuwa wuta za ka mai amfanin badu bare mai da amfanin komi addinin ka ne number one priority da ya kamata a bashi kuma shi ya kamata kai ma ka bashi amma ka ce a ah, kai ba ruwanka da wannan a dai gyara kaza a gyara kaza kai ma dan sayar kotub ne kuma za ka zo mutuwa lokacin za ka rena kanka shi ba a cimma Allah bashin aƙida a tafi a banza Allah shi kyauta fahaza mujaddidun indahum wannan wai mujaddadi ne a wajensu wa imamun yuwaluna wa adona alaihi shine jagoransu in kaga suna gaba da shi kai kana karo da shi ne mun gane eh, in kaga suna son ka to ka mara mai bayani wannan sayyid kutub fa bala'in alal islami ashaddu min hazal bala wannan irin bala'i ne da musiba da aka shigo ma musulunci ta bangaren wannan mutum wallahi shine a jihar mafi wannan bala'i me yasa da ba mu faɗi wannan ba gaban karatu ne ya kawo in gaban karatu ya kawo kowa sai ya haƙura fa kuma su waɗannan 'yan sayar kutub ɗin suke da aƙidan cewa a hana malamai wa'azi ba? sau don aka bar malamai suna wa'azi ba wanda zai shiga gayyansu wallahi malam su ne da wannan ba abin da ya damu waɗannan 'yan boko 'yan siyasa da wa'azinku da kuke da yake su suke sauran sha'awarinsu kuma su sun yi sun yi siya da wannan addini nasu na sayar kutub da gaba da aƙidan musulunci ta ƙi karɓuwa cikin al'umma to shin da sun samu gwamnatin da ke sauransu to ku mana doka to ai dama can akwai dokan tun shekara na to na romu da ita dokan da kawai za ta yi nasara a wajenmu shine wanda Allah ya saukar da a cikin alkur'ani mun gano wannan da kyau ku in kana son kuma doka na addini ya tasiri ka kawo da mutanen Allah ka yi naka ka saukar da alkur'ani da sunna inda aka ce ba ruwan gwamnati da addini ko ta zauna ba ta kawai sai ta zauna lafiya kake go bayan izala ko ɗarika ko shi'a ko waɗannan yan sayar kotob ɗin ko ne ne sai ku zauna lafiya ba duk da zaluncin da ake zargin yan da shi ba da addini shi yasa ka gama Allah ya ara masa wannan lokacin ba sun bar addinin jeku ba ruwanmu suna ta iskancinsu kun gano wannan da kyau ko wallahi wannan ne da a ce sanda suke wancan kama kariya sun hada da addini ko na rantse da alkur'ani ko tenuwa ɗaya ba su gama ko tenuwa ɗaya ba su gama ba taba addini ko Allah na hana ka duk wata dama ce duk hikimanka kuwa duk gaskiyanka duk amananka wannan shine maganan gaskiyan da ya kamata mu samu dama mu gaya musu to amma ba in ba kana cikin wani kilik ba to kai da banza ɗaya kake Allah madaukin sarki ya kyauta fa ayyu bala'in alal islam ashaddu min hadha al bala' babu bala'i a cikin musulunci da ya shigo ma al'umma kamar wannan sai haka za ta tafiya mun fahimci wannan da kyau a ce wai sai an durkusar da malaman da ke wa'azin arziki ne da na Allah an sa 'yan waɗannan 'yan umma ɗin wasu na sace malami a cikin umma gaba ɗaya akwai malami ne akwai malami ne akwai malami ka nuna maka kira sunan shiga cewa na malami ne a sa shi akan skeli a hada shi da malaman gaskiyan yi magana a gabansu kun gano wannan yi magana a gabansu in ya ritsa kan ofis yana maka magana ka ji ya burge ka kai kai makanka adalci yalla bai kai ba jahili ba ne jama mun gano wannan da kyau ku wannan maganan ƙarya ce kai ba ƙarya ba ne kai jahili ne in zai magana ka kira malamai ka haɗa su da shi ka ce ya faɗa a gabansu kuma kaga je ka ɗibo malaman ɗarika da shi da malaman ɗarika duk wasu ɗaya ubansu ɗaya mun gano wannan da kyau kuma kaje ka in malaman sunna za ka ɗibo ka ɗibo masu rai nan za a ɗibo wasu malaman sunna ga su nan ba su da bambanci da shi a ce to ai kuma aulu sunna ne a ja ɗibo wasu gasu nan ga irinsu ba abin da yake gaban su shi shine shinkafa ta tashi to ya za ka gaya musu wannan sai magana kan addini za ka je ka ɗibo malami ne masu da kuma ba jami'a za ka ba su malaman jami'a mafi yawancinsu siyasan duniya ke damunsu na farko kenan siyasan duniya ke damunsu malaman aƙida za ka je ka ɗibo na ahalus suna na gaske ka zo ka zaunar da su da waɗannan ka koma can sama ka haye kan kujera kana kallon su ai kai mai hankali ne ka ce su buga da haka sarari zai ƙara gudun doki da haka za gane malamin ka malami ne ko malam-malam. na rantsi da alkur'ani mutum ne ko mutum mutumi amma doki yana <coughs> ɗaura waje ɗaya a barga yana ta harbin iska ba dole ka ce ya fi kowanne gudu ba ka sake shi da ɗan shilinge ka ga yadda za su ƙari allah maɗaukin sarki shiryar da wannan dole ne a faɗi jama'a dole ne a faɗa kin faɗin wannan cin amanan gwamnati yana daga cikin abin da za a sa shi a matsayin cin amanan ƙasa ka san abin da zai sa ƙasa ta samu nasara ko abin da ke kawo mata cikas ka ƙi faɗi wala cin amanan ƙasa ne wannan shi ke haifar mu gwamnatocinmu da matsala ai kwanakin baya mun faɗi matsalan 'yan ƙasa saban allah ko da zagin shugabanni ya taimaka wajen wahalhalu da aka samu da karyewan tattalin arziki ai ɗaya fifikin muka faɗi tsuntsuna tashi da fifike ɗaya ne ɗaya fifikin shi ne kuma abubuwan da shugabannin da suke dole ne an bikinin a bikinin mu ba mu rufe idan mu kawai muna cewa cin da mu muka yi kaza abin ne ta tafiya haka ba dole mu faɗi gaskiya a gyara kuma mun da muka nemi dama an ba mu dama wannan magana su za mu je mu gaya amma kuma muka zo ne saboda amana aƙida ce kuma sai an faɗi ta fa ya gari kusan wannan a ƙida ba a yafiya ko an gyara sai an faɗa ba yau da najeriya za a daina ɗariƙa duka a daina a duka a daina bukwaram duka 'yan umma su tuba komi a daina wallahi aka zo ƙida kuma sai an fada in ka ce to ai ba sai ya ce eh haka a aƙida take ita yanzu da aka je madina annabi ya zama ba arne ko ɗaya a madina musulmi ne an daina karanta kuliya yawar kafiruna an daina ne ai ba a daina za a ta karanta ko da ke duk garin ba kafiri to amma dai sai an faɗa Kira kun fahimci misalin nan yana da yawansu da yake ba ƙida suka sani ba ko ba su karanta ƙida ba ganin suke to aicin da malam ai an yi kaza to to cuwa-cuwa kenan kuma wannan kafirci ne kuma kaga a duniya ƙida ba wanda ya sai sa mu zama kafirai don kai kawai jin daɗinka mai mu shiga wuta a zonan ba zai yiwu ba Allah shi kyauta malai ce sun ma'arrafa musannifin khawarija faƙala sannan malam ajuriye bayanin khawarijawa yadda za ka gane su sai ke cewa alkhawarij wa man sara ala darbihim ila qiyamil ila ila yawmil barkuji wai don Allah ka taba jin khawarijawan Najeriya in boko haram sun yanke ma wasu yan ƙungiya hukuncin kisa in ba halu sunna ba ka taɓa ji su ce duk yan shi'a sai mun kashe kuma kashe malamanku har da kiran suna ɗaya ne ka taɓa ji ko yan ɗarika ko waɗannan yan umma da suwa suke karawa ba labalu suna ba to da wani yaƙi za mu ji yaƙi ta ciki ta waje saboda suna da yaƙinin malaman ahalus suna za su kayar da ne jancinsu wanda dama 'yan shi'a da 'yan ɗarika wannan tuni sun an shi kayi su kuma dama waɗancan 'yan umma da suka makalkale ma gwamnatoci a yau to su tuntuni su wasu mayun ƙuro ba makircinsu kawai da zamba suke a ƙasa to yanzu ne da su ga 'yan uwansu sun samu gwamnati sai suka yi ƙuro to kuma dama mu ne naku mu kuma dama wannan fa ta damun ba ba sai za mu faɗi gaskiya don mu kuɓuta wajen allah don dama annabi ya gaya mana mulki da za a kar karku ɗauka shugabanni za zama ɗari bisa ɗari irin ku ba za ga abin da za ku aminta kuma za ga abin da ba ku yadda ba ya samu ba mu yadda da zagin shugabanni ba amma kuma ba mu yadda a ga sun yi kuskure a yi shuru ba mun gano wannan da kyau ko in ka faɗi wannan ba mu yadda da zagin shugabanni ba za ce ha malam ka gaya masu gaskiya in ka ce ba mu yadda kuma a ga kuskuren shugaba a yi shuru ba za su tuku kun ji tsiyanku kun gano wani da ku a can a gaya masu gaskiya a nan kuma sai a ce me kun ji tsiyanku shuru za ku yi to tikitin jahannama kenan wannan shirin inda ka zo ka tarza samu da karfi mai shiru za mu yi in an miƙo mana tikitin sai mu miƙa maka Allah madaukin sarki ya ce mu to malam ya yi bayanin Hawar jawa da yadda matakansu yake har zuwa tashin alkiyama ya tawara suna hadal mazhab kadiman wa haditha domin su suna gadar ma junansu wannan mazhabi tun da da yanzu wa yakhrujuna an al-a'imma wal umara suna bayyana tawayensa karara ga shugabanni da sarakuna muku ba ma wannan wala na ral khuruj an aimma ba mu ganin yin tawaye akan shugabanni wa in jaru duk zaluncin da suka yi an gano wannan ba mu fitowa yanzu mu zazzage wa mu kafarta su mu ci mutuncin su mamaye amma kuma wannan ba zai sa mu shiru muna ganin gaskiya mu ki faɗinta ba annabi ya ce in kai shiru da kai da su ɗaya ne Allah shi kyauta mawala ya ce wai katilin qatlal na suna halatar da kashe mu'mine jama'a ana wannan ko a shiga masallaci ana sallah ana wa'azi su harbe mutane su tashi bom wanda khawarij suke kenan in ka same su ce mu ba khawarijawa bane ni zamanin annaba daban da mu sai mu shiga jin masharmanta an gaya muku annabin can daban ne da na nan ku ga wannan kamar fa wani ne je ne jadalta ya ce yanzu ba buhari bane shugaban kasan wajen kaga sai ai dare a ce baka da hankali wannan amma an san in ka isa ka fito fili ka faɗa akwai mazajen da suna nan za su gaya maka gaskiya kake faɗi ko karya kake faɗi ina fatan mun gano wannan allah maɗaukin sarki ya taimake mu sun ma'a to sai male ce ya ani ya ƙuluna laka inna bani umayya wa bani abbas kano musulmi za su ce maka bani umayya da bani abbas wanda sun yi mulki in haka za ka bude maka mulkin da waɗannan suka yi ko allah da ya kyauta mun gane kuma tsatsan sabai ne ba banu umayya familin gidansa sayyidina usman ne abban al-abbas su kuma familin gidansa ali ne mun gano na abbasiyawa da umaimawa duka ɓangarorin guda biyu akwai kurakuri da suka ɗibga a cikin mulkinsu kuma ba za a rasa alheri a ciki ba in ga karanta wannan wannan zai kara tabbatar maka da cewa mulki da sarauta ko kakkai tani mutumin kirki 200 zai kuma daina tunani ba yadda za a yi ustadi sa mulki na najeriya ba zai taɓa yiwuwa ba yanzu ga mala Haruna mai littafi a ce zama gwamnan kaduna har kiyama ta tsaya ba za a yi ba in ba jihadi kuka yi ba kuma jihadi ba irin waɗannan na boko haram ba don su ba jihadi suke ba kisan gilla suke yan bindiga daɗi ne ba zai yiwu ba dole masu mulki ku wanda za su yi mulki mutane su mara masu baya sai irin wannan karkatattun ne ba za su ina gaya ma gaske ku daina bata ma kanku lokaci kawai za dubu wani wanda yake dan dama dama ne kawai ya yi. mutanen kirki ba ma yanzu yadda ake son malam jafar da albani da za su dawo duniyan nan su tsaya a kano ko a kaduna ɗaya gwamna ɗaya mataimaki wallah ba za su ci ba a kano jafar ya zama gwamna albani ya zama mataimakin shi ba za su zaɓe su ba a kaduna albani ya zama gwamna jafar ya zama mataimaki ba za a zaɓe shi ba ƙurewan kenan ba saboda mutanen yadda suke haka ake sa masu shugabanni saboda su waɗannan malaman bayan da mutanen ƙasan suke ba ne ya kawo da kusan wannan dole sai an samu waɗanda suka ɗan karkace ko da baya allah ya shirya da amma ga ustazi irin wannan wanda ko tafiyan shi za ga akwai alamun allah a cikinta ka ce wai ya zo ya zama shugaban al'umma ko kansila ba za su zaɓe shi ba ba garin na taɓa yin kuskure aka zaɓo su malamai kansiloli ba suka fara maganan allah an ƙara zaɓensu kuma a zare birnin ilimi malamai ne masana addinin Allah masana alkur'ani ƙwararrun masu wa'azi mutum uku aka fara jarrabawa da su suka zama kansuloli amma da zaɓe ya zo ba suna da daman ci gaba suna kallo dole suka ba kujeran kuma musulmi yan uwansu malamai suka kayar da su wannan lalacewa har ina Allah madaukin sarki ya ke. amma hulkamul yom fahum kuffaru kafirin yau kuma su waɗannan mutane suna masu kallon kafirai jama'a za mu samu lokaci mu ɗan zo da tarihin shugabanni biyu ko uku na banu umayya da banu abbas biyu ko uku ɗan yi bayani a kansu ku ji su waɗancan hawari sun ce musulmi ne amma shugabannin mu ne an ce musu ne kafirai <laughs> malan gaji da waɗancan wasu suka yi ku ban ce dukansu ba wani abin da yi kuma ban ce masu kafirai ba musulmi ne amma sun yi kurakurai wallahi abin da suka yi ko jonathan biya abin da wani saunin suka yi ko jonathan akwai lokacin da ɗaya daga cikinsu yana mulki ya gayyaci ɗaya ɓangaren da ba sa mulki don a sulhu ya shirya masu walima aka zo ana cin walima sai mawaƙin shi shigo ya mai waka ya mai waka ya ce waɗannan ai abokan hamayyanka ne ya kake cin abinci da aladu gunjin su kisa sun fi su 200 a cikin ɗakin taron ya sa ka za ta kobi duk aka yanka su kana tsammana akwai mai wani mai mulki a ƙasa nan da ya isi haka eh duk da wasu abubuwa akwai ƙare-ƙaren 'yan shi'a a ciki amma ba wani mai mulkin da ya isi haka to wanda suke irin waɗannan abubuwan an ce musu musulmi amma shugabannin yau an ce musu ba kafirai wannan wani irin tufka da warwara ne za mu tattauna wannan shi yasa kamar katin hikima da muke yi sai mun zo mun tattauna wasu daga cikin waɗannan mulkin don ka fahimci inda aka sa gaba ya zama kana da kan gado kuma za ka yi tunkarar magana dangas ka yi ta ba tare da kana da shakka ko abin da ka faɗa an jima a ritsa ka kasa karewa ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum